tabbatar wadda aka yi shine akwai bukatar a haɗa karfi wuri guda gwamnati tana iya yin ta daga nan abuja dangane da samun kayan aiki ga su kansu jami'an tsaro da suke sai da ransu don kare al'umma to su ma gwamnati sun jihohi za su shigo ciki don ba da tasu gudunmawa don a samu a haɗa karfin gaba ɗaya a yi maganin wannan fitina su kansu kuma hukumomi na kawo agaji kamar wato nema da abokan aikin ta na jihohi su ma suna an ba su umarnin don su haɗe kansu su ba da wato gudunmawa ta gaggawa musamman al'ummar ƙasarmu da suke wasu su sun ƙetara cikin niger don samun mafaka daga waɗannan fitunanin mutane ana fata dai yayin da aka ɗauki waɗannan matakai na tsaro duka garuruwan da suke an guje su za a bada tsaro a kansu don mutane su dawo su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda aka saba. Mm, to amma wasu za su ga kamar waɗannan matakai da shi shugaba Buhari ba da umarnin a ɗauka kamar tuni an riga an ɗauke su amma kuma ga lamarin har yanzu babu sassauci a cikinsa. Keto wanda ya faɗi wanda zai faɗi wannan ai ya faɗi eh, yaushe aka ɗauki waɗannan matakan da muke magana. misali akwai rundunoni daban-daban da aka saka aka kafa domin yaƙi da waɗan matsala su pop adar da sauransu dai ire-irensu da aka ɗauka wasu za su ga kamar har yanzu dai ana kamar maimaita abin da aka daga aka yi a bayani. A'a wannan duk dabarar da su masu kunshe suke ce suke gwamnati ta fito da sirrin abin da matakan da ake so a ɗauka. watakila su je su sayar da wannan labari ga mutane tunda su waɗannan mugayen mutane ai an san suna da abokan haɗin kansu a cikin yi kuma suna biyan kuɗi na kai musu rahoto ko labarin abin da ake ciki jami'an tsaro ba za su buɗe su a fili a ji ba gwamnatin tarayya tana da sanar da ta na kare rayuwa da dukiyar jama'a kuma duk waɗannan matakai da ake ɗauka don a yi wannan ayyuka da tsarin mulki ya dora akan gwamnati ya dora nauyi akan gwamnatin tarayya ne to malam garba shehu kamar ma'ayyana yanzu al'ummar da ke fama da matsalolin tsaro musamman a nan arewaci a najeriya suna sauraron ka kamar wani kwarin gwiwa za ka ba su na tabbacin cewa za ku shawo kan wannan matsala matakai ana ɗauka iri daban-daban ai da abubuwan ba haka saurari suna biye da irin abubuwan da ake da abubuwan nan ai sun zafafa ne tsakanin jihohi kamar lato benue jihar kaduna da niger idan ana bin abubuwan da suke gudana yanzu ai kusan ba a cika jin ma batu da ya shafi wani jihohi da na faɗa a cikin labarai ba saboda kokarin da aka yi an samu galaba wajen wajen dakile wannan wato tsakanin manoma da makiyaya da ma 'yan fashin dabbobi da sauransu cikin nufin ubangiji su ma wannan da ta shafi suna zamfara sokoto za a yi maganin insha Allah.